a yayin taron naimi guda a nan kano da kungiyar rafa mai rajin wayar da kan mutane game da haƙoƙin mata da iyali haɗin gwiwa da cibiyar nazari da bincike kan bunƙasar harkokin addinin musulunci da hulɗa da sauran addinai ta jami'ar bayero suka shirya an yi musayar ra'ayi kan hanyoyin ba da kariya daga ƙalubalen da matan aure da 'yan mata ke fuskanta a sassan najeriya shekara da shekaru muna kiran hankalin al'umma akan cewa wannan musiba ta cin zarafin mata gaskiya ce to yanzu an wuce wurin mutum da yawa ya da cewa fa cin zarafi gaskiya ne tunda mun yi taraji sai mun yi tarurrukan horo na cewa a san abu to an san shi sai mu hmm. shine muka ɗauko lagar cewa mai aiki da sarakuna da malamai su Allah ya ba su martaba taimaka wurin tun da su iyaye ne su magadan annabawa ne malamai. Hajiya Saudatu Shehu madi kenan shugabar kungiyar Rafa take fayyace mu kasudin shirya taron shugabannin gargajiya da na al'umma da kuma shugabannin addinai daga jihohin Najeriya ne suka hallara a zauren taron. Malam Bashir Adamu Aliyu ne wakilci zauren malaman Kano har ma ya gabatar da makala. Duk inda muka je muka dawo rashin bin karantarwa addini da al'adunmu na kwarai su suke kai mu ga abin da ke faruwa na farko ke na biyu abin da ke faruwa shine ba a ɗaukar matakin da ya dace akan wanda suka yi laifin nan dan a hukunta su ya zama wanda zai ji tsoron ya aikata na uku ba a ba da dama da waɗanda suka samu kansu a cikin wannan yanayi din su bayyana da damuwarsu a kwanta musu da hankali a ba su magani a ba su kulawa sannan ba a kulawa da yara ƙanana musu kare akan wannan kuma gaskiya abin da suke yaduwa yanzu na wanda suke motsa sha'awa tare da kuma shaye-shaye da ake yi waɗanda wani abin gaba ɗaya tare da rashin yin aure kuma alharu yin aure ɗan sai ga cewa waɗannan duk sun haɗu guri ɗaya sannan na ƙarshe wanda fi muhimmanci da al'umma tana taruwa ne ta taimaka a daidai ko ta gyara kuskure amma yanzu kowa ya sa ido ya kyale. a tsokacin sa rabirai istifanus kwance guda cikin masu wa'azin kirista a najeriya na cewa zunubi ne ga allah in mun ci mutuncin matan aure da budurwai abinda ka gan dama ka yi ka yi amma akwai ranar tashin kiyama Ka gan wannan dan adam yana da shi ko ko dan kama da ka haifa ka mishi magana in baya son ya kai wani zai yi banza da shi na uku a yanayin da mun samu kanmu a duniya al'adu kala-kala sun zo sun mamaya duniya din ana ta ɗauka can a kai ma fasto kana nan kana wa'azi wani a can zai ce maka ai ba haka yake ba ko yana so ya yi abin da ya gan dama a makalar da ta gabatar farfesa aisha abdul ismail tsohuwar daraktar cibiyar nazarin jinsina ta jami'ar bayar kano ta nana ta cewa dole ne a mai da hankali wajen rubuce-rubuce da ke fayyace bambancin al'adun mutane da addininsu a dinga yin rubuce-rubuce wanda zai nuna yaya matsayar addini yake ina kuma al'ada take wa'anne al'adu ne da suke dama su addini ne ma ya wanzar da su saboda haka babu zancen canji a nan gurin sai dai a ƙara jaddada su wa'anne kuma al'adu ne wanda suke shigo da su aka yi kuma aka yi musu rigar addini bakin malata taron da ya zo waje ɗaya wajen bukatar haɗa hannu wuri guda domin kakaɓe mummunar aƙidar cin zarafin mata da 'yan mata ta kowace fuska. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.